الحمد لله الحمد لله ولي من اتقى من اعتمد عليه كفى ومن لاذ به وقى أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه أما بعد أيها الأحبة في الله بالأمس القريب كنا نتحدث عن قدوم رمضان حتى حل علينا ضيفا عزيزا كريما غاليا حبيبا إلى قلوبنا مفرما بالخيرات والبركات والطاعات والرحمات والحسنات خفيف الظل عظيم الأجر جميل الذكر فطوبى لمن أحسن ضيافته وكان فيه من المقبولين ويا خسارة من ضيعه فظلم الأجر وكان من المقبولين رمضان مدرسة الأجيال ومؤثر ومؤثر تدريبي وجامعة مفتوحة ودورة تأهيلية فلا قيمة لداعة وعبادة تؤدى دون أن يظهر أثرها علينا من تقوى وخشية واستقامة ومداومة على الأعمال الصالحة لأن من استفاد من رمضان واغترف من نهر بالداري وقطف ثماره وتجول في بستانه يقينا يكون حاله بعد رمضان خير له من قبله فالحسنة تقول لأختها تعالي فلنتأمل يقول ابن الجوزي رحمه الله رمضان شهر جعله الله تعالى مصباح العام وواسطة النظام وأشرف قواعد الإسلام عباد الله وقفات مع رمضان الوقفة الأولى علامة قبول الأمل لكل شيء علامة ومن أعظم علامات قبول الطاعات والحسنات أن يوفق الأمر بأعمال صالحة بعدها والاستقامة على الخير وظهور أثر العمل على سلوك الأب وإخلاص القلب وعمل الجوارح فليكن رمضان نقطة انطلاق ومنبأ الخيرات وما بعده امتداد ونتيجة للتنافس في الصالحات قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا بقبول الأمل أشد هما منكم بالأمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله الوقفة الثانية ينقسم الناس بعد رمضان إلى صنفين فالموفق والسعيد من استمر على طاعة الله والمحافظة على أداء الفرائض والاستزادة من النوافل والسنن والابتعاد عن المعاصي والمحرمات صنف آخر لم يكن لرمضان أي أثر أو بصمة في حياتهم وسلوكهم حتى صار صيامهم عادة وصلاته يعني روتين بل بعضهم عياذا بالله يكون عليه رمضان ثقيل جدا يتمنى انقضاءه يعيش في الارض فسادا ويرجع إلى شهواته وملذاته وشياطين الإنس والجن عباد الله الوقفة الثالثة إياك أن تكون من عباد رمضان فالله رب رمضان وشوال وسائر الشهور وليكن شعارك المداومة على الأعمال الصالحة بمواسم الخيرات وبعدها إلى أن تلقى الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل وما يستعمله قال يكتب له عملا صالحا بين يدي موته ومن أيضا وسائل المداومة على العمل الصالح بعد رمضان أيها الأخوة أولا الإكثار من مجالسة الأخيار وصحبتهم والتعرض على سير الصالحين ولزلت على مجالسة الذكر فإنها كبرة في النفس الهمة والعزيمة ثانيا المواظبة على أداء الفرائض الخمس بأوقاتها في المساجد والمداومة على قراءة ورد قرآني يوميا مع تدبر الآيات ومعرفة المعاني والإكثار من ذكر الله عز وجل ثالثا طلب العون من الله والاستعانة به وحسن وحسن الالتجاء إليه وكثرة الدعاء بالثبات والابتعاد عن مفسدات القلب من أصحاب السوء والاستماع الأغاني والغيبة والنميمة ومجالسة الضغط والخوض في الباطن وضيان الأوقات ولسان أخي المسلم أن المداومة على الصالحات من أحب الأعمال إلى الله وإنما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأمل أحب إلى الله قال ألومه وإن قلب أخرجه البخاري يقول عز وجل وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين الوقفة الرابعة عباد الله حال الصلاة بعد رمضان لرمضان مكانة أليمة جدا في نفوس قلوب سلفنا الصالح قال معلق بن الفضل رحمه الله كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون ستة أشهر أن يتقبل منهم فالآن كله تفكير واهتمام في رمضان وما يتعلق به إما استقبالا واستثمارا لأوقات وإما الدعاء والاجتهاد بأن يتقبل منهم عباد الله الوقفة الخامسة وهي الأخيرة همم كالإمم كنا في رمضان نفارق للساعات ننفق الأموال ونقرأ القرآن نفوسنا مطمئنة وصدورنا منشرحة وقلوبنا مقبلة هممنا كالإمم الجبال فكيف حالنا الآن هل فنسعى هل فنتآمل ما كنا عليه من خير وإقبال ونحاسب أنفسنا على تقصيرنا أم نصاب بالفتور ونرجو لما كنا عليه قبل رمضان من لهو وضياء الأوقات والتفريد في العبادات حتى قيل قديما قدر الرجل على قدر همته ومن كان عالي الهمة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 alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah majikin wannan da suke tsoronsa suke jin kiyaye dokokinsa wanda ya dogara da Allah Allah ya isa masa wanda ya fake ga Allah Allah zai kare shi kuma ya isa masa ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ƙara gode masa a bisa ni'imomin da ya yi mana wanda ba su kirguwa ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a ulubiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da tsofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne abin kaunarsa ne badaɗayensa ne zaɓakansa ne kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka yi kira zuwa ga har zuwa tashin kiyama Allah ta kama a cikinsu bayan haka ya yan na abin kauna jiya jiya nan muke cewa muke tsira muke magana cewa ramadana ya kusa ramadana ya kusa sai ga shi muna cewa ramadana ya shigo sai ga shi kuma har bayan karewa wannan wata wannan bako mai girma ba ko mai tsada ba ko mai kima a cikin zukatan musulmi na kwarai sai ga ciyo ba ko ya tafi ya tafi da alkhairansa masu yawa da albarkokinsa masu yawa da ayyukan tsaha masu yawa da rahamomi na ubangiji da kyautatawansa da kyautayensa mai yawa a ciki sai ga shi ya kare ya tafi wata ne wanda yake shuɗewa kamar yadda rana take shuɗewa mana yadda wani ke ƙarewa ga ya ƙare inuwarsa mai sauƙi alkhairansa da ladansa masu yawa wata ne wanda yake mai an ambato da an ce masa ramadan da jin sunan ƙasan wata ne na alkhairi madan lada wanda ya kyautata bakuntar wannan wata ya karɓi bakuncinsa ya girmama watan ya abin da ya dace a cikin watan ma da lada wanda ya abin da ya dace wanda ya zama daga cikin wanda ake cewa an karba masu Allah ta kama cikinsu ya hasara ya tabewa ga wanda ya wulaƙanta zuwa ramadana bai girmama zuwansa ba bai ci gajiyarsa ba ladan da ake samu a ciki aka haramta masa kai son wannan mai hasara kai son tabewarsa Allah ta tsare mu da irin waɗannan ramadana da ya wuce makaranta ce yan uwa makaranta ce da take horar da al'ummar duniya ta musulmi wata wani fage ne wato yadda ake horo na soja ana so a ɗora shi kan wata manufa kafin ya fito daga bariki ko sansanin da ya tirenin to haka ramazana yake tirenin ta musulmin duniya su fito da wata halayya ta musamman bayan karewarsa sauran watanni goma sha ɗaya su ci gaba da wannan kyakkyawan halayya ramazana wata jami'a ce buɗaɗɗiya wanda duk ya shige ta ya amfani da ya karatu da ke cikinta to lallai zai dace ramadana wata daura ce wata samina ce da ake yi a horar da wanda suka yi ta saboda haka babu kima babu daraja ga ɗa'ar da mai zai yi da ibadar da mai ibada zai yi ya gama ta amma ba za a ga tasirin ibadar ta tare da shi ba ba za a ga tasirin wannan ɗa'ar ba ka gama ramadana ko ce ya gama can amma yau in an kalle shi babu asar babu alamu da wannan bawa ya fito cikin wata ramadana wannan wata wanda yake samar da takawa yake samar da tsoron allah yake samar da istiƙama tsayuwa a kan gaskiya yake samar da dawwama a kan ayyuka na kwarai wannan wata kai san mutum yau a gan shi babu tasirin waɗannan abubuwa ta tare shi ka gama ramadana yau kuma a kalle ka a ga babu istiqama tare da kai babu alamar tsoron Allah da tare da kai babu alamar mudawama akan ayyukan alkhairi domin wanda ya amfana da watan ramadana ya ci gajiyarsa ya kwankwada daga wannan ruwa nashi mai gudana ya tsinka daga wannan kayan marmari nasa ya kewaye wannan gona ta ramadana ya ci gajiyar abin da ke cikinta ya ƙinan tabbas lallai za a ga halinsa ya canza bayan ramadan halin da ya kyautatu a halin lokacin watan ramadana to bayan ramadanan ma za a ga halinsa ya zama khairun lahu min bai kamata yau a ga wani bawa musulmi da ya ramadana ya waɗancan ayyuka kuma yau a tsince shi ya koma yana wasu abubuwa na daban wannan taɓewa ne magabata suna cewa kyakkyawa yi kiran can uwarta take kyakkyawa aiki na kwarai alherin da kai to nema da ke wannan alherin ka ƙaro wani a kai shi ne malamai ke cewa ita hasana ta kuri lokuta ta'ali kyakkyawan da kai tana neman ina yan uwarta da zata biyo bayan ta ba ta dace ba yau ka gama kai kuma yanzu shi kenan sallar jami'i cikin jama'a ta yanke eh ayyukan alheri sun yanke to hasanar da kai a wancan tana kuka ba ta jin daɗi wato ibn jaudi babban malamin nan Allah ya masa rahama yace aiki watan ramadana da kuke gani wata ne da Allah ya sanya shi maɗaukaki ya zama hasken shekara gaba ɗaya wata ne da ke haska maka shekara gaba ɗaya za ka raya wato za ka rayu kauran watanni ka goma sha ɗaya ba wai na a watan ne ka yi ka gama ba shi shi fitila ne zai haska maka shi yasa aka ce wata makaranta ce ta horo da za ka horo a cikin shi watan to abin da ka hori da shi sai kuma ka ci gaba da ɗabbaka shi a sauran wato rayuwar ka wannan shekara wannan maganar wato ainihin bin jaudi ne yake cewa shi wannan wata wato yana da wani tsari ne na tsara ma ɗan adam rayuwarsa sannan kuma shi wata ne wanda yake da daraja ta mataki wato ginshiƙai na musulunci nan biyar to yana ɗauke da ginshiƙi guda cikin ramadana ke nan yawa jiya muna cikin ramadana yau kuma ga cikin ramadana ya bayan allah malamai sun bayanai daban-daban dangane da yan ramadana ya wuce ya yi kamata zama ya yi kamata ka zama ya yi kamata ka tsaya kai zarafi makanta kai karatun tana su suka lissafo abubuwa na ɗaya suka ce shi ramadana in an gama shi sai mu ɗauka alama ce in kayi ramadanin ka yi kyau alama an karɓa to kowane abu yana da alama ramadana sadakokinmu mu duka an karɓa to ana sanya mu abubuwa alama haka Allah ya tsara a rayuwa na'am sai suka ce ai daga manya-manyan alamomi na karɓar ayyukan sa'a da kyawawan ayyuka ne a datar da bawa ya ci gaba da ayyuka na kwarai bayan ya ci gaba da ayyukan ɗa'a ya gama ɗa'a sai ya ci gaba da ɗa'a ya gama aikin alheri sai ya ci gaba da aikin alheri bayan wancan sannan kuma a same shi da kama alal iski kama tsayawa akan aikin alkhairi akan daidai sannan daga cikin sai a ga alamomi na wannan gyaruwan da ya a ramadana a gansu sun a kiyarinka tare da shi a gansu suna tare da kai a jikinka shi ne a ga asarar amali a nan sulukin abu sulukin yau karya ka daina ta jima ka daina yi karya da yaudara duk ka daina a sami da salasul ƙarfi tsarkin zuciya a cikin dukkan mu'amalarka daga banka ya zama cewa bakinka abin da zai furta idanka abin da zai gani kunnanka abin da zai ji duka sun sami wani tsauri wanda ka samu cikin ramadana kuma sai ka tsore har zuwa ƙarshe ramadanan ka ya zama wata wato numfa ce wanda take ta baka dama kuma na ci gaba da makwakwagar alkhairi ta tare da kai makwakwaga ba wanda ya wuce shi kenan ka kulle in ajihu ne ka tsuke idan na bilbili ne ka daina idan zuwa jami ne an daina a'a shi ya zama man bakul sannan bayan nan a sami intidar ɗorewar abin da kake yi wanda zai ba da natija ta attana su khairat tanafus ramadana ya wuce ba ta rashin sallar shafi kana karatun ƙur'ani ka yi sauka kaza to kuma sai ka rika munafasa to tuna ne a ramadana na saba in na yi sauka biyu to yanzu zai rika ɗaya haka sai munafasa kinan ramadana tun da daban yake ba zan iya abin da ne ba duka to ko da ya yi rika yi saboda na riga na Ali na Abi Talib Allah ya kara masa yarda khalifa na hudu yace wato ku kasance game da ku da karɓar aiki ya fi ku da yin aiki ka yi aiki amma baka damu ba an karɓa ba a karɓa ba ka yi shi da ka ga dama ya ce ku zama karɓar aiki yana ku. ya ce ka zama aiki na alkhairi shin an karɓa yace ku saurari fadin Allah madaukaki yace innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kadai Allah yana karba ne daga masu takawa to Ramadan ya wuce ka aje takawa kuma ka koma yanzu kuma saban Allah yana takawa shi sa sai ya zama sannan gashi kuma banda wannan wakafa ta biyu malamai da suka gaya mana cewa mutane a cikin ramadana sun kasu kashi biyu kashi biyu akwai wanda suke a cikin ramadana allah ya dace da su sun sami arziki sun dace sun ci gaba da ayyukan ɗa'a. sun kiyaye wajen ba da farillai har ma da ƙari da lafilfili da sunnoni sannan sun nisanci ayyukan saƙo da abubuwa na haramun a cikin ramadana kuma da ramadanan ya wuce sun tsoye waɗannan su ake kira almuwaffaquna su ne ake kira as wato ainihin as-su'ada da ramadan kashi na biyu malamai ta ce su ne wanda ramadana ya zama lam ya kulle ramadana ayyu asali ba wani tasiri da ramadana ya mai ko alama ba za ta gani ba a cikinsa mu'amalarsa karerai bai daina ba ya ci gaba da kayansa yaudara hatinci da wajen babu tasirin ramadan ko kaɗan a rayuwarsa da sulukinsa har ma wasu irin waɗannan sun mai da azumin ramadana al'ada ada kawai ramadana ya zo ana azumin na shi kira sun mai da sarra ita ma al'ada lokaci ya yi zai kunkuma kashi shi kira eh lokaci ne inda ya zo za a kunkuma ta ce za ki ba da ma wannan kuskure ne ya ce kai wasu ma irin waɗannan yaran jilla za ka same su ramadana ya ne wasu nauyi damuwa suke yi ramadana ya zo zai takura mana irin waɗannan suna burin ramadana maza zai kare su su huta su koma kan ɓarnarsu da suke yi sun da cikin ramadana an kukunce manya-manyan shekaru ba su samun dama to sun kosa ramadana a ce ya kare su koma ci gaba da sana'ar ƙasa ya koma zuwa ga sha'awoyinsa da ababansa na jin daɗi da mu'amala da shaitanun mutane da shaitanun aljinu Allah ya waƙafa ta uku malamai suka ce a hirɗinka ka shedinka ka zama kana bauta ma ramadana a ce watan shi kake bauta ma ba ubangijin ramadana ba Allah shi ne ubangijin ramadana ubangijin shawal ubangijin sauran watanni to ka zama shi watan take bauta ma a'a ubangijin watan za ka bauta ma idan ko shi za ka bauta ma to a ka ga bayan ramadana ma za ka ci gaba da abin da kake inda shi ne ubangijin shawar zulka da zulhijji dukkan sauran watannin ya kasance wato ainihin ka da abin da ya mutu shi ne ma alal amal sa ka dawwama ka dage ka buɗe ka nafi wajen ayyuka na kwarai a lokacin ramazana da masu da ba ramazana ba kai har ka gamu da ubangijin kasuwan wata ala. dan haka Allah madaukaki ya ce wato ainihin wa hasta ya ce ka kalayki abota samun ubangijin ka har sai mutuwa ta zo mata ba wani ka samun ubangijin cikin ramazana ba kadai haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ainihin idan Allah ya yi nufin bawa da alkhairi sai ya wato sai ya aikatar da bawa sai sa akwai su ke mai ake rubi ya aikatar da bawa sai a zai shi ya fito gudanmu mu'amalar salihar bai ne da ya mauke ya Allah ya buɗe mai ƙofofin ayyukan alkhairi wato gabanin mutuwarsa sai kwaɗanta ya mutu na siyasa zai ba wannan ba Allah yana son kira rafi wato in adalin shi ya taho sai a buɗe mai ayyukan alkhairi ne sai yi sai kwatsam sai su samai a to yanzu ka yi ramazana ka yi aikin alheri ka daina ka so shiga shawar ka shiga zuntsa da ka daina ko mutuwa ta zo ma ina magana kinan ana so a nuna mana aikin alheri so ake aikayen shi har zuwa ajali Allah ta mu dace sai malaman suka ce to yaya ake gane yadda za a sami dawwama ne kan aiki na kware ba daina ba me zai taimaka maka a matsayinka na bawa ka sami korewar ayyuka ba su yanke ba shi ne suke na farko ka yawaita zama da mutane na kwarai Fadahan mutane ka zama ta abokantacinsu sannan ka yi kokari ka san siran magabata na kwarai sirar sahabbai sirar tabi'ai in sirar imamu bane wannan zai taimaka maka sannan da faɗayinka wato ainihin da wato tunawa da wato mutane na kwarai kullum ya zama firar da mutane na gari sau ya sa yaran mata gama da su yaro firar shi wani shahararren ɗan kwallo na duniya firar shi wani shahararren ɗan damfara da yake kwanta kudin mutane ya wannan ya zama yana cikin abin nan saboda haka ya kan uwa ya zama ka himma da azama ita ce a cikinta na biyu suka ce akwai abin da ake kira muwazaba ala ada'il faraji ka lizimci ka saba da lizimtar ayyuka wanda suke na farilla salloli biyar cikin jama'a ya zama ba su kuce ka cikin hausare a masallaci sannan kirasin qur'an. ka zama kana da lokaci na musamman da ka ware sannan bayan karanta su ka rika tadabburi ka rika kokarin sanin ma'anoninsa ka rika kuma yawaita ambatan Allah a tsar na safe na marance kwanciya bacci tashi ya dan uwa na uku suka ci abin da zai taimaka maka baka zane ba ka ci gaba da ayyuka na kwarai shine ka rika neman taimakon Allah kana roƙon taimake ka ya ba ta sannan ka fake da Allah shi ne zai ba ta taimako har ka ɗauka wayanka da dabarar ka zai sa ka iya ababen da ake so a'a ka nemi taimakon Allah ka ɗauki sallah asuba za ka tashi lokacin da barci ke daɗi zafin nan na yanzu za zafi ya hana ka barci sai ta asuba ta kusa nan gari ya sanyi sannan kuma sai a kira sallah sai a ce tashi ka taimaka masallaci ka sai ka nemi taimakon Allah sanyi ya zo kafa ruwa sanyi a ce ya alwala ta kuma sallaci yasa ce neman taimakon Allah domin shi ne zai taimake ka da yawaita addu'a wajen tabbata duk abin da kike na alheri to roƙi Allah ya tabbatar da kai sannan da ni nisantar ababen da suke ɓata zuciya ababan da suke ɓata zuciya suna da yawa jin kaɗe-kaɗen banza da wace-wacen banza da yi da mutane da abubuwa na annanimanci da zama wuraren da ake lagau duk waɗannan abubuwa suna fata zuciya sannan da cusawa wajen ɓarnace-ɓarnace da ɓata lokaci ka zauna kai majalisa a ita bira musamman yanzu ga siyasa an kaɗa an kaɗa ainihin gangarta shi ka zauna firar siyasa tsawon wuni me ake magana siyasa waye ba ka da lokacin karatun ƙwar'ani wanda abubuwa za su ɓata maka lokaci ko siyasa sana'a kace to ka rika ba lokaci ba kanka lokaci tsakanin ka da Allah kada ka zo ka mutu cikin yanayi mara kyau Allah ya mana tsayi a sani ya san na musulmi dawwama a kan ayyuka na kwarai yana cikin abin da Allah ke so shi yasa aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam menene aikin da Allah ya fi so ne sai manzo ya ce ai wani wa in Allah aikin da bawa ya dawwama ko da kaɗan ne kaɗan amma ta dawwama ha ajali to irin wannan aiki shi Allah yake so wata ba ta hudu shine malaman ta ce ka karanta halin magabata halin magabata a kan ramadana ya ce ɗaukar ramadana magabata suna ɗaukar ramadana suna ba su girma a cikin zuciyarsu wato suna girmama ramadan cikin zukatansu shi yasa wani babban malami da ake ce mai mu'alla bin al-fadl yake ba mu labarin magabata yake maka magabata sahabbai kenan ci ba yadda su yadda suke kullum suna addu'a ne wata shida wata shida bayan Allah ya kai su Ramadana sannan kuma sun yi ramadana sai su wata shida suna ta roƙon Allah ya karba musu ramadana ma'ana tsawon shekara ba sa mantawa da ramadana suna ta tunani domin shine hasken shekara gaba ɗaya ya za a yi muna tuna ramadana da muka Allah ta karba mana yanzu har wata shida muna ta ayyuka irin wanda muka ci ramadana wata shida ya yi to Allah ke mu ramadana mu aiki na wanda muke kada ba za mu daina ayyuka mana sashe ba kenan wa kafa ta biyar ta karshe kullum ya zama kana da himma mai girma mai ƙarfi kamar girman dutse ba rabuwa ba zuciyar ka rabuwa ba himma ba kokari a zuwa ce ka zama himma ka tafi dutse kai wannan shi zai ka dama ya zama kana gaugawa zuwa ayyukan da'a amma ka zama rago lusari ayyuka alheri ba ruwanka kullum kana ganin kamar duniya da saura rayuwarka da saura ba fa abin da za ka na sai ka zama himmar ka mai girma ce ko nan ne za ka da dukiyarka inda ya dace za ta karanta qur'ani sannan za ka sami nutsuwa a cikin zuciyarka da kirjinka sannan za ka samu cewa ababen da kake Allah na karfa kana ƙara samun nutsuwa bayan waje a cikin Ramadan mun sami wannan ko ya halin mu yau yake a yau Ramadan ya wuce sai mu tambayi kan mu shin yadda Ramadan yake yau haka muke in haka sai mu gode ma Allah mu yi makan mu da kanmu kafin a yi mana kada mu yarda shaitan ya rushe mana abin da muka yi idan mun sami sakaci da tawaya to lalle lalle maza mu koma mu gyara kada mu yarda abin da muka a cikin ramadan ya rushe kar mu yarda mu auka cikin mu ɓaci lokacin mu bar abin da muka cikin ramadan mu zo mu tsora yan uwa magabata suna cewa kimar mutum shine ya zama himmarsa mutum yana kima in yana da himma sannan kuma in ya zama ya kasance mai girman imani wato himma da ƙoƙari to gwargwadon yadda zai ɗaukaka wurin Allah kuma gwargwadon yadda zai ɗaukaka wurin al'umma kada mutum ya zama rago mai himma raguwa to haka zai kaskanta wurin mutane haka kuma zai kaskanta wurin Allah saboda haka yan uwa muna roƙon su subhanahu wata'ala ramadana da muke Allah ya sa ya zan karɓaƙi ibadar da muke duka Allah ya sa ta zama karɓaƙiya nas'alullah ta'ala an yubassirana fi dinina wa yarzuqna husna al-qawli wal amal wa yataqabbal minna wa minkum sa'al al-a'mal wa yahdina sawa as-sabil nas'alullah an yurd al-muslimin ila dinin mu'azzam jamila wa an yarfa 'anna al-waba' wal bala' wa an yahfaz biladana wa sa'ir bilad al-muslimin min kulli مكروه وسوء اللهم عن الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى وقل بنواسينا للبر والتقوى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله